shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan rajab 13 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasar na bakwai cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin usulus sunna walafar al'imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ashebani rahmatullahi alaihi imamu ahmad wanda ake wa lakabi da imamu ahalus sunnati wal jama'a ya rasu ne shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin shi na usulus sunna takaitaccen bayani ne game da gundarin aqida ta ahlus sunna wal jamaa a bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Allah ubangiji ya kara musu yarda zamu tashi kai tsaye a gabar da malai yake cewa والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ما لا يتشي والسمع والطاعة na daga cikin aƙida ahlus sunna wal jama'a akwai ji da kuma biyayya a ji maganar shugaba kuma ai masa biyayya lil a'immati ga shugabanni wa amirin mu'minina da halifan musulmai albarri wal fajir sawa'un mutumin kirki ne ko mara kirki wato koda mutumin kirki ne ko wanda yake fajiri mai saban Allah wa man waliyal khilafata wanda bi ya amshi ragama halifancin musulmai wajtama annasu alai al'amarin mutane ya haɗu akan yadda da shi a matsayin shugaba waradu bihi musulmai suka yarda da shugabancinsa wa mana aliyahu da wanda ya musu karfa karfa da karfin takobi da juyin mulki da yaƙi, ya kai ga shugabanci da saifi da takobi hatta tsara khalifatan Ya yawayi gari ya zama shine halifa wa miya amiran mu'minina aka wayi gari ana kiran shi da sarkin mu'minai duk wannan guda biyun za a yi musu da'a za a ji za a yi musu da'a malin ce مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك هكذا واتو زوا جهادي كرقشين irin waɗannan sarakuna na musulmai sawa'un mutanen kirki ne ko na banza wannan shi ma abu ne da zai ci gaba da gudana har zuwa tashin alkiyama wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila al-a'immati madu laysa li ahadin an yat'ana alaihim wa la yunazi'ahum yace haka nan kuma raban ganima da arzikin ƙasa da tsayar da hukunce-hukuncen Allah a bayan ƙasa wannan shi ma abu ne da zai ci gaba da tabbata ƙarƙashin shugabancin shugabannin musulmai zai halarta ga wani ya soke su ko ya jayayya da su akan waɗannan ayyuka wadafus sadaqati ilaihim ja'izatun nafiratun man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran haka nan bayar da zakka ga wanda yake da duke da zai da zakka zai yi zakka to abin da zai shi ne ya liƙa wannan zakka zuwa ga shugabannin musulmai idan yi haka wannan zakka ja'izatun nafiqatun tayi kuma ta tabbata man dafa'aha ilaihim wanda duk ya bayar zuwa gare su ajza'at anhu wannan ta wadatar mishi ya sanke nauyin da ke kan shi barran kana aw fajiran kawo wannan shugaba mutumin kirki ne ko mutumin banza wa salatul juma'ati khalfahu haka nan yin sallah a bayan shugaba wa khalfa man wallahu da bayan wanda shugaba ya nada shi limamin juma'a ja'izatun shi ma tabbataccen abu ne baqiyatun ta tabbata tammatun cikakkiyar sallar juma'a raka'ataini kamar da aka santa raka'a man a'adaha wanda ya sallar juma'a a bayan wani shugaba mutumin banza ko wani limami wanda shugaba ya nada wanda ake zargin shugaban ko shi limamin da rashin kirki sai ya koma gida ya je ya take yin sallah a zahar fa huwa mubtadi'un to wannan dan bid'a tarikul lil athari wannan yayi watsi da abinda aka samo daga magabata mukhalifun lis sunnati ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa lahu min fadlil juma'ati shay'un wannan bai da wata falala bai samu duk abinda ake samu na juma'a ba zai samu komai ba idza lam yara salata khalfa al-a'imma yayin da yaga bai a ayi sallah a bayan limaman nan ba man kanu ko waɗanne irin limamai ne barrihim wa fajiri mutumin kirkin cikinsu da mara kirkin cikinsu abin abinda yake a aƙida ahlus sunna wal jama'a bi an yusalli ma'ahum ya salla tare da su raka'ataini raka'a biyu wa yadinu bi annaha tamma kuma ya kudurta cewa wannan sallar juma'a cikakkiya ce karɓaɓɓiya ce la yakun fi sadrika min zalika Kar ka yadda a matsayinka na musulmi ka dinga shakkar sallar juma'a da kai a bayan wani limami cewa ba ta yi ba saboda yana da wata matsala ta aƙida ko wani abu makamancin haka malam ya ci gaba da cewa wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kana an-nasu sama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir riba aw bil ghalaba faqad shakka hadha al kharij asal muslimina wanda duk ya fito na fito da wani shugaba daga cikin shugabannin musulmai wa kad kana nasu tama'u alayhi bayan al'umma sun hada akan shugabancin wannan shugaban wa aqarru lahu bil khilafa sun tabbatar da halifancin sa bi ayi kana ta kowace fuska ne wannan shugaban ya samu shugabanci bin riba shin da yardarsu ne aw bil ko kuma an musu karfa karfa faqad shaqqa hadha al kharij asal muslimina to wannan da ya fito na fito da shugaban nan to ya tsaga sandan musulmai ya raba kan musulmai ne wa khalafa al-athara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba wa hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-kharij alaihi mata mitatan jahiliyatan idan wannan dan tawaye ya mutu a cikin harkar tawaye ga shugaba wanda musulmai suka yarda da shi to ya mutu irin mutuwar maguzanci wala yahillu qitalu sultani ولا الخروج عليه alayhi من ahadin فمن فعل ذلك فهو fa'ala على غير السنة والطريق ala ghairi sunnati wa يياك baya halarta ga wani yayi yaki ya shugaban musulmai ko ya fito na fito da shi wannan baya halarta ga kowane mutum cikin mutane man fa'ala zalika wanda duk ya fito na fito da wani shugaba cikin musulmai fa huwa mubtadi'un to dan bid'a ne ala ghairi sunnati wa tariq baya kan sunna baya kan aqida ta ahlus sunna baya kan tafarki madaidaici wannan gabobi baki ɗayan su da muka karanta su wato malam yana magana ne akan ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a game da mu'amala da shugabanni da kuma mai da martani ga kungiyoyi da aqidu waɗanda suka sanu wajen fada da fito na fito da kyamatar da musulmai game da shugabanninsu akan gaba cikin wannan ƙungiyoyin akwai alkhawarija wanda suke halarta wa kansu yin fito na fito da shugabanni da baki da takobi da yaƙi da duk abin da za su iya a cikin su ila yau akwai mu'tazila wanda suke da ƙa'ida cikin ƙa'idojinsu na rukunnan aqidar su da suke kira da suna al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar suna fakewa da wannan ƙa'ida su dosa cin zarafi da cin mutuncin shugabanni da ambatansu da abin da zai wulakanta shugabannin ya zubar da mutuncinsu wannan gaba a shi za ga malaman musulunci ba sa sassauci wajen ambatansa kusan dukkanin littafin aƙidar musulunci idan ka karanta za ka samu ambatan wannan gaba da jan kunne da yin magana akan cewa lallai bai halatta musulmi ya ainihin wato a yi fito na fito da shugabanni ba da haka abinda mala yake cewa a shi ne. sauraron shugabanni da yi musu da'a kawon waɗannan shugabanni mutanen kirki ne ko mutanen banza wannan wajibi ne daga cikin akida ahlus sunna wal jamaa kuma waɗannan shugabanni ko kiyaye ya suka samu shugabanci kawon su samu shugabanci ne ta irin hanyar da musulunci ya tsara ta hanyar wilayatul ahad wani shugaba kafin ya rasu ya ce wani ne kamar da na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kafin ya rasu ya ce na Umar ko wani shugaba ya nuna alamun cewa wani nake so ya gaje ni a bayana kamar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna alamu wanda suka nuna cewa sayyidina abakar ne bayan shi ko musulmai sahabbai suka fahimci wannan ko kuma musulmai su haɗu su baiwa ahlul halli wal aqdi dama cewa ku zaba mana shugabanni kamar yadda aka yi a zamanin zaben sayyidina Usman dan Affan shugaba na wannan lokacin shine a ah, Sai na ƙutun Umar ya naɗa wasu mutane waɗannan kwamiti ya ce to ku zaɓa wa musulmi shugaba ko duk wata hanya wadda ba wannan ba wadda mutum ya kai ga shugabanci ta hanyarta sababin hanyar nan lafiyayya ce ko ba lafiyayya ba ma'ana ko ya ɗauki takobi ya ta kashe mutane haifi ƙarfinsu kamar yadda banul abbas suka yi ma banu umayya tun wajen shekara ta ɗari da ashirin da bakwai har zuwa shekara ta ɗari talatin da biyu shekara biyar suka yi tana kisa tana kisa sai da suka ci banu umayya a wannan yaƙi-yaƙi da ake ce ma hurubul musawwida wanda duk yana cikin tafan tarihi kamar yadda aka sani sai da ƙarfin tsiya suka kashe halifa na ƙarshe suka ɗaura kansu aka ɗaura as-saffahu bayan ya mutu aka ɗaura Abu Ja'far al-Mansur ya ya ci gaba da kashe-kashe har sai ya tabbatar da daular ta zauna da ƙarfinta to kaga wannan ya ya ansani bil ghalaba da yin karfa-karfa ko kuma da wata murawaga da wasu dabaru wanda za su kai wa dabaru na siyasa ko na makircin hamayya irin yadda su mu'awiya suka yi radiyallahu anhu har suka kai ga wannan shugabanci ko sulhu irin yadda ya faru ne har ila yau a zamanin mu'awiya tsakanin shi da da alhassan dan aliyu dan abu talib to haka kuma ko da ta wata hanya ce kirkirarriya wadda musulunci bai da ita ba kwata-kwata kamar hanyar dimokuraɗiyya jefa ƙura'a kamar hanyar juyin mulki irin na soja kamar hanyar mulkin gargajiya irin na gazi'in gada duk hanyar da mutum ya kai ga shugabanci inda al'umma sun yarda da cewa shi shugaba ne to wajibi ne akan dukkanin musulmai su mashi da'a a cikin biyayyar Allah a cikin abin da yake ba haramun ba ba saban Allah ba wannan shine abin da ainihin wato hadisai suke nunawa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun kai matsayin mutawatirai akalla sama da hadisi guda 100 sahihai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da abubuwan da suke da alaka da wannan daga ciki kaman hadisin Ubadah dan Samit radiyallahu anhu wanda ke cikin Bukhari da Muslim da yake cewa mun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a al sam'i wa ta'ati fil yusri wal usri mun yi wa annabi biyayya akan cewa za mu ji za mu yi biyayya ga shugabanni muna so ko ba masu muna cikin wadata ko cikin wahala wal manshad wal makrai da abinda muke jin nishadi da abinda muke jin karhanci wa Allah nunazi'a a ahlahu ba za mu jayya da masu shugabanci ba wa in bagaw alai ko da sun yi mana ta'addanci wa an naqula bil haqqi haythu ma kana kuma za mu faɗi gaskiya a ko'ina la na kafu fi zalika laumata la'im Wani yana cikin sahih bukhari da Haka nan hadisai ire-iren waɗannan da za mu ishara zuwa gare su to daga cikin abubuwan da a nan yake yin martani zuwa ga 'yan shi'a musamman shine gaba ta gaba da ya ce shugabanci shine ke da alhakin wato shugabanni suke da alhakin ainihin wato gudanar da jihadi su 'yan shi'a suna cewa a'a babu jihadi sai mahadi ya dawo haka cewa za a baiwa shugabanni su za a ba zakka su za a baiwa sadaka ta wajibi ta zakka kenan su kuma saraba hakanan akwai yan bid'a waɗanda suke ganin ba a sallah a bayan shugaba sai in masu ne wannan ma magana ce ta yan shi'a da masu goyon bayan su ka za zaka ji biya ambaci waɗannan gabobi a cikin ainihin wato waɗannan maganganu da yake hakanan a daga cikin hadisan har ila yau akwai hadisin ummul husayn wanda ke cikin sahih muslim da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bis-sam'i taa ya'ani liwulatil umuri annabi yace ce ina jan kunnen ku akan ji da biyayya ga shugabanni wa in ta'ammara alaikum abdun Habashijun. ko da bawa ne wanda yake bakin fata ya zama shugaban ku mujaddi al-atrashi wanda yake da hannaye ko kafafu sararru ko hanci sararre yace annabi yace ka anna ra'asahu zubaiba wanda zai zama gashin shi cibiri cibiri kaman taron kudan zuma kaman wannan taro na kudan zuma ko rana eh, rina haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi wanda riwaya ce ta al-Imam eh, al-Muslim eh, Imam Muslim rahimahullah to haka nan kuma sai ci gaba da bayani akan haramci na fito na fito da shugabanni yace wanda duk ya fito na fito da shugabannin musulmai wannan shugaban sawa'un shugaba ne wanda aka zaɓe shi da ɗibatun nasu ana san shi aka naɗa shi kuku shugaba ne wanda ya mutane ƙarfa-ƙarfa ya yi ciwa ko ya yi san zuciya ko ya yi ainihin wato jiwin mulki da ƙarfin tuwo da ƙarfin soja ya ƙwace mulki har mutane suka sallama mushi suka mai Allah ya isa suka haƙura to da kowace irin hanya ya zama shugaba to wajibi ne a mai ɗa wanda biye fito na fito da shi to ya raba kan al'umma musulmai annabi ya ce kuma duk wanda ya mutu a wannan yanayin to ya mutu mutuwa irin ta maguzanci malamai suka ce ma'anan mutuwa ta maguzanci shine mutuwar da ko a maka jana'iza ma ko ba a ma jana'iza ba duk ɗaya ne don maguzawa ba sa jana'iza ba sa mamata addu'a sai dai su musu kafirci da maguzanci da barna wa zai samu irin sharafin da musulmi yake samu na killata gawar shi a alkinta ta a mai wanka a sa mai turare a kai shi kabari a mutunci a mai addu'a a yi wajuna aziya ga wannan ce mutuwar musulmi ke amma mutuwar ba ma guje ba sai a je wata kila a aje a mutuwari sai ya yi baki kirin yi watanni a zo a yi kiɗa a yi rawa a sha giya to wanda ya mutu a cikin tawaye shugaban musulmai to irin mutuwar da yake na irin mutuwar maguzawa yi Allah ya tsare mu haka baya halarta ga wani musulmi ya yi fito na fito da shugaba to fito na fitan iri biyu ne akwai fito na fito da shugaba ta hanyar magana da baka da tunzura waɗanda za su fito da makami ko kuma fito na fito ta hanyar ɗaukan makami ɗin malamai suna cewa ɗaukan makami akan shugabanni yana farawa ne daga sakin magana a kansu babu wani wanda ya ɗauki makami akan shugabanni sai da ya gabatar zuwa ga haka sai da ya gabatar da sakin baki a kansu sannan ya kai ga ɗaukan makami don ya ainihin wato yaƙi su to ina son ɗan ƙara mana wasu 'yan ta'alikat kaɗan game da wannan ƙabiya domin ta daga cikin ƙabaya wanda suke suna da controversy a yadda mutane suke fahimta su kafin je ga wannan ina so in ce mana ta yi abin da ya sa galibi mutane a wannan zamun nan suke da ƙaiƙayi game da wannan akida za su ga ahalus suna sama da ƙasa waɗannan hadisan mutane sun san su amma akwai wasu shigohi da wasu yanayi da mutane suka samu kansu a rayuwa da yake za su gaza gaskata waɗannan wani ya daga cikin fitinar da muka samu kanmu a cikin mu musulmi mu sunna na farko tasirin wasu tunane-tunane da suka yaɗu a cikinmu tunani irin na su hassan albanna irin na su abul a'ala al-maududi irin na su sa'idu kutub waɗanda ana ganin sa matsayin wasu gwaraza a wannan zamanin game da taimakon addini amma kuma tunaninsu kullum irin na tunani ne irin na rebel na 'yan tawaye na 'yan fito na fito wannan ya taimaka wasu ƙungiyoyi na addinin musulunci da suka ba da platform suka ba da dama ana ire-iren waɗannan abubuwa da sunansu ƙungiyoyi da na musulmai na ahalus sunna ko na ɗalibai ko na malamai ko na ustazai da suka ba da dama masu wa'azi a cikinsu suna yin wannan sannan zalunci da ya yi yawa game da shugabanni an samu shugabanni a ƙasashen musulmai wanda suka ƙware game da zalunci har ya zama duk wanda zai zo ya magana akasinsu to zai samu goyon baya na talakawa da al'umma domin zai zama yana magana ne yanzu da murya talakawa to da ka duk abin da yake faɗa shi a ga cewa gaskiya ne sannan da wani tunani cewa duk malami in yana son ya zama mai gaskiya to sai ya zama ɗan adawa ɗan rigima da shugabanni wannan tunanin ya baza cikin mutane ka jama'a duka wannan tunanin gaba ɗayan su kuskure ne a manhajar ahlus sunna wal jama'a kuskure ya kamata mu itirafi da cewa kuskure ne ko da muna yi ko da waye yake saboda hadisan nan dai da muke cewa su muke bi to sama da guda ɗaya manzo Allah sai sama ya ambaci cewa kar a ci kar a zagi shugabanni kar a ci mutuncinsu, su kar a ci zarafin su in za a masa nasiha a yi musu a koye in sun yi kuskure a ba su uzuri a yi musu addu'a Allah ya shirye su ka a zuga talakawa su yaƙe su a yi haƙuri da zaluncinsu su a nemi haƙƙi a wurin Allah a ƙyale su da haƙƙin da suka ɗiba kansu duk hadisa abin da suke faɗa ke idan abin ya faru duk sai mamanta da wannan hadisa wasu shigohi da wasu maganganu sai su taso a cikin tunaninmu dole ne da ma mu faɗa wa kanmu gaskiya mu musulmai mu ahlus sunna mu masu manhajin salafiya wannan shine manhajin salafiya manhajin salafiya bai ginu akan tawaye da fito na fito da shugabanni ba dole ne jama'a mu gyara wannan kuskura dole ne don kamar yadda muka yi da hadisai kan cewa Allah yana sama muka yi da hadisai kan cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana dariya Allah yana fushi Allah yana ƙauna. muka yi da duk waɗannan hadisan da hadisan batu akan abin nan wato azabar kabari da ceto da sauran hadisai waɗanda suke magana akan gaibiya duk muka yadda da su to wajibi ne su waɗannan bai da su mu jingina magana kowa mu kama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine manhajin mu wannan kenan a matsayin wato muqaddima Allah sai alqur'ani yana faɗa cewa ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum kaga a matsayin mu na musulmai mu'minai abinda Allah ya ce kenan abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu shugabanni wannan ayat kadai ya kamata ta ishi duk musulmi amma manzo Allah sallallahu alaihi bai yi kasa a gwiwa ba sai da yayi ta bayani yayi ta bayani bayani wanda yake mai fadi wanda bai bar wata kalma ba sai da ya ambata ga wani kankanin littafi mai albarka da ke hannuna mai suna wujubu ta'atis sultan fi ghairi ma'asiyatir rahman bi dalili sunnati wal qur'an na babban malami salih ibn fawzan al-fawzan ɗaya daga cikin malamai da ake ake takama da su a duniyar musulunci wakili ne a hay'atu kibarin ulama ta kasar makka ta kasar saudi arabia shine rubuta wannan ƙararramar risala a ciki barin karanto mana wasu hadisai da ya kawo daga cikin ire-iren waɗannan hadisan waɗanda duk mun san su don mu ƙara jin su daga ciki gashi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisan al-irbad ibn sariya wanda shahararren hadisi ne al-imamu abu dawud da kuma yusur shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masu irbadu kamar da irbadu yake cewa annabi ya mana wa'azi wa'azin da ya kama da wa'azin mai bankwana sai muka ce ya manzan Allah wannan wa'azi kamar na bankwana kai mana wasiya annabi ya ce usikum bi taqwallah azza wa jalla wasam wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ina muku jan kunne da ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku yi biyayya ga shugabanni ko da bakin fata ne bawa ya shugabance ku annabi ya ce musu fa innahu man yashminkum fa zara ikhtilafan kaseeran wanda duk ya rayu zai ga sabani mai yawa to alaikum bis sunnati ina horon ku da ku sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajib zuwa ƙarshen hadisi haka nan a cikin riwaya Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man kharaja min min ta'ati wa farqa al jama'a famata mata min jahiliya wanda duk ya fita daga cikin al'ummar musulmai ya rabu da jama'ar musulmai ya mutu a cikin wannan irin tafarki da ya mutu mutuwan maguzanci kuma katila ta ta rayatu umiyyatin ya dubu da asabiyyatin wanda diya je ainihin wato ya shiga karkashin wata tuta ta ainihin kabilanci aw dubu ila asabiyya ko ya kira zuwa kabilanci auyen yansuru asabiyatan fa qutila fa qatlat fa qatlat fa qitlatul jahiliya shi ma ya mutu mutuwan maguzanci annabi ya ce wa man kharaja ala ummati yadrubu barraha wa fajiraha wanda da ya fito na fito da al'umma ta ya kashe na kirki da na banza irin yadda yan boko haram suke da yan kidnapping din nan wala ya tahasha min mu'miniha baya jin tsoro baya kiyayewa ya kyala mu'minai wala ya fi lizi ahadin ahada baya cika alkawarin da yimma mai alkawari falaita minni wa rasu minhu annabi ya ce ba na ba shi ba shi ba wannan yana cikin sai musulmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yace man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti al-amira faqad ata'ani wa man ya'ti al-amira faqad asani nabi yace wanda ya bi Allah ya bi ni wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya bi shugaba ni ya bi wanda ya saba wa shugaba ni ya saba wa a cikin ainihin wata riwaya ta ainihin al-Imam Muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuka asakum wa yufarriqa kalimatakum faqtulu wanda duk ya same ku karkashin shugabancin mutum daya shugaba guda daya yana so ya raba hankalin mutane nabi ya ce to wannan a kashe shi kawai har ila yau musulmi ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna haka takunu hannatu wa hannatu za a ga abubuwa munana da abubuwa munana faman arada an yufarrika hadhihi al-umma wa hiya jami'un fadribuhu bi sayfi ka'inan makan annabi yace duk waɗannan munanan abubuwan da za gani wanda duk yace a raba kai a raba al'ummar musulmai a zo a yi tawaye annabi ce ku kashe shi kowa ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa sura muslim alayka bis sirri wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrika wa akharatin alayka kaji kayi biyayya kana so baka so kana so kana ki ya ce ko da kana ganin cewa an cuce ka kana ganin cewa an cuce ka kuma musulmi ya kawo waɗannan hadisai da yawa a cikin ainihin wato kitabul imara a wata riwaya daga Anas dan Malik wanda ke cikin littafin as-sunna ta ibn Abi Asim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la tasubbu umara akum kar ku dinga zage shi shugabannin ku wala tabshawhum kar ku dinga musu ainihin gishu in sun ba ku mukamai ku dinga ha'intar su wala tubghiduhum kar ku dinga kin shugaba ku dinga kyamarsa da an ambace shi ga haushi annabi ya ce wa taqullah ku tsoron Allah wasbiru ku yi haƙuri fa innal amra qaribun al'amarin nan da nan zai wuce ba da jimawa ba abin zai wuce a wata riwaya har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatul la tas'al anhu mutane ku karka tambaya game da barnar da suke ciki ko makomasu rajulun farqal jama'a wa asa imamahu wa mata asiya mutumin da ya rabu da al'ummar musulmai ya saba wa shugaba ya mutu akan haka wa abdun adika famata da bawan da ya guji shugabansa ya gudu ya mutu wa mura'atun ghaba an zawjuha wa qad kafaha mu'nata dunya fatajab fatajab ah, fatabarrajat min da mutumin da da matar da mijinta ya tafiya ya barta a gida kuma ya biya mata dukkanin bukatunta na rayuwa sai ta dinga fitowa baya nan tana zuwa inda ta ga dama wannan ita ma karka tambaya game da zunubin take kwasa ta haka nan ainihin wato a cikin riwaya da ke cikin sayin muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ummu salama yake ba ta labari sai yakunu min ba'di umara za a yi shugabanni a baya na fa ta'rifuna wa tunkiruna za ku ga abin da kuke so da wanda ba kwa so faman ankara faqad bari'a wanda yake abin a cikin zuciyarsa ya bayyana kiyasa da abin to ya tsira wa man kariha faqad salima wanda ya kyamaci abin shi ma ya tsira walakin man radiya wa taba wanda zai kwashi kwatan kwatin zulubin shugabannin shine wanda ya biye musu akan irin wannan barra qalu sai suka ce afala nunabizuhum ya manzo Allah to ba ma fito ba da takubba mu annabi ya ce la kar ku haka ma aqamu fikum as-salah matukar dai suna bari a yi sallah ko suna tsaye da sallah duk waɗannan harikan jama'a suna nan birjik kamar yadda na gaya muku ni na taɓa lissafa wata tawaga ta hadisai wanda ina nan da su a kwamfuta ta na bulita tafan hadisai na tattaro su sai da na samu akalla hadisi guda 104 wanda dukansu suna haɗe ne akan waɗannan matsaloli ɗin to na farko kenan Na. wanne kenan a daban-daban ne ankara wanda ya inkari ya ce ba haka ba kariha wanda ya ƙi a zuciya amma inkari da ake nufi a nan ba irin yadda mutane suke fahimta ba ne ai muna abin nan tilawa matsalolin ne ba yadda mutane suke fahimta bari su fito su inkari ba shi ake nufi ba malamai sun faɗi me ake nufi da inkari a shine sanin cewa abin ba daidai ba ne ba wai ka fito ka dinga yayata mutane shugaba ya kuskure kaza kaza da ake kaza ba kuma ba ne wani abu da na so na manta shi ne daga cikin abin da suka taimaka wajen yaduwar wannan zahirar shine yaduwar tafarkin demokaradiyya wanda shi a cikin shi daga cikin rukunan shi akwai inkari akwai protest akwai abin da suke ce ma adawa me yake ce mata ne da turanci opposition ko opposition akwai opposition wanda abin da ake nema daga opposition kullum shine su dinga laliban laifuffukan waɗanda suke masu makari suna faɗi to wannan sai ya taimaka wa mutane har sai ka ji mutum in zai yi sai ce shi yanzu yana yi ne saboda demokaradiyya ta halarta ta kai musulmi ne tukunna kafin ka zama dan demokaradiyya ai demokaradiyya ba ta haramta shan giya ba amma za ka sha ne ka ce saboda demokaradiyya ba ta haramta ba ka sha ba na jin musulmi zai yi haka to haka wannan ma abin da ya kamata ka ɗauka kenan ko da demokaradiyya ta halarta to musulunci bai halarta ba wallahu a'lam to a karkashin waɗannan hadisai da waɗannan maganganu Zaka in ka bi littattafan ahlus sunna musamman littattafan aqida irin wanda muka yi kwatanci da su a kwanakin baya da littattafan hadisai musamman shuruhat shuruh da mutawwalat zaka ga duk waɗannan maganganu ga misalai na wuraren da zaka samu bayanai akan haka al-imamu lalaka'i a cikin littafin shi sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa yayi wannan magana kamar yadda yake cewa wala nara al-khuruj ala al-a'immati wala al-qitala fil mu ba ma ganin halaccin fito na fito da shugabanni da kuma shiga cikin duwar yaƙi na fitina ma'ana du yaƙin da musulmai ne suke faɗa da musulmai sunan shi fitina sawa'un wannan fitinar ta baka ce ko ta raddi ko ta tawaye har ya kai ga faɗa da makani tsakanin 'yan masallaci ɗaya ko 'yan ƙungiya ɗaya ko 'yan kasuwa ɗaya ko al'umma ɗaya akan wani abu na siyasa ko addini ko tattalin arziki Din rigimar da musulmai za su da ƴan uwansu ta kai ga ɓatanci. to karka shiga cikin ta ya saba wa addinin musulunci wa wani wa nuti'u yace muna ji muna biyayya liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana da duk wanda Allah ya dauka mushi daura mushi al'amarin wala nanzaqu yadan min da'ati ba ma cire hannunmu daga da'a ga wani shugaba haka yake a cikin tafin Allah lakai haka nan a cikin al kubra ta ibnu babba abu abdullahi ibnu babba wanda ya rasu shekara ta bakwai, babban malamin nan yake cewa wala nakhruju bis-sayfi ala al-a'immati wa in zalam ba ma fito na fito da shugabanni da takobi ko da sun cuce mu haka nan abubakar bin khallal a cikin as-sunna yake cewa ra'aituhu ya'ani ahmad bin hanbal kenan ya ce da kuru da a'imma na taba ganin Ahmad dan hambali yana inkari da aka zo aka ci mashi ran kai daɗe al'amari ya yi tsanani waɗannan shugabanni ko kuma algaba ta malam waɗannan shugabanni suna cutar da mu tsada ta yi yawa a garin Bagadaza kenan gashi sun hana ka wa'azi sun hana ka faɗan gaskiya muna nema ka ba da dama za mu fito mu yi fito na fito da su ko su ko mu ko su sai ce la addima addima'a ya ce a'a ina jan kunnanku daga zubar da jini hakanan al'ajuri abubakarin al'ajuri wanda rasuwarsa shekara ta 360 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kitabun shari'a yayi maganganu irin waɗannan haka al-barbahari al-imamu al-barbahari wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 328 shi ma yayi maganganu irin waɗannan haka al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi a cikin Ikatu Tahawiyya wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 321 haka ibnu abi asim a cikin kitabu sunna haka abul qasim sunna kenan mai littafin al-hujja fi bayan mahajja haka ibnu abi zamanin a cikin nashi littafin na ainihin aqida haka ibnu hajar a cikin fathul bari haka imam an-nawawi a cikin sharh muslim ya hakaito ijma'i game da haka haka al-kashmiri a cikin faidul bari sharhin sahih bukhari haka muhammad ibn ali ash-shawkani a wurare daban-daban littafinsa a cikin nolul autar da wasu wurare haka al-imam qurtubi a cikin al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim duk da yake shi a cikin maganarsa yana nuni zuwa ga wani abu da ke halarta idan shugaban ya zama dan tawaye aka rasa da za a yi da shi za a iya ki masa biyayya amma shi ma sai da haka to ijma'in malamai game da haka haka ibnu abdul barri a cikin at-tafhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal Asani. haka ibn taymiya a wurare daban-daban a cikin minhajus sunna a cikin mazmul fatawa zamu je ta magana shi insha Allah daga cikin minhajus sunna ne matukar fa'ida haka muhammad Tariq hasan khan a cikin arwadatun nabiyya haka shekul albani a wurare da dama cikin maganganunsa da littafansa haka muhammad ibn abdul wahab imamu da'awatu salafiyya fi najd Allah ya gafarta musu haka ibn baz haka al-usaymin haka dukkanin limaman musulunci akwai wani matashin malami wanda ya rasu rasuwa ta mashi gaggawa shi ne doktor abdulsalam ibn barzi al-abdul karim Allah ya gafarta mashi wani matashin malami ne da ya rasu ba da jimawa ba irin kamar kace irin ibn abdul hadi wanda da ya rayu da an sha mamaki wannan malami yana da littafi mai suna karamin littafi ne mai suna mu'amalatul hukam ala daw'il kitabi was sunna littafi ne juzi haka kaman bulugul maram ko kace ma bai kai bulugul maram ba wannan wannan littafi daga cikin daban da ya kamata a fito da su a dinga karantar da su a majalisu na ahlus sunna karamin littafi ne mai albarka kwarai da gaske to bari ku zo ta kalma da yake faɗa a farkon littafin yake cewa inna sam'a wa ta'ata li wulati amril muslimina aslun min usulil aqidati salafiyya lallai saurarawa da biyayya ga shugabannin musulmai yace wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin aqida ta ahlus sunna ƙalla an yakhduwa kitabun fiha min taqriri kaɗan ne littafi game da aƙidar salafiya ka za ka ga bai magana akan wannan aƙida ba wa sharhi da yin sharhi akan ta wa bayani da bayani akan akida. wa ma zaka abin da yasa haka illa libaligi ahmiyati saboda muhimmancin wannan mas'ala wa azimi sha'ani da girma al'amarinta idis sam'u wa ta'a lahum yace domin biyayya da da'a ga shugabanni tantazimu masalihud din wa duniya in ana biyayya ga shugabanni za a samu kyakkyawan tsari a rayuwa da addini wal iftiyatu alaihim ta da kayar baya ga shugabanni ƙaular da magana au fi'ilan ko da aiki fasadun fiddini wa duniya barna ne addini da rayuwa za mu buga misalai jama'a daga wahayi na abin da faru da musulmai za ka tabbatar da haka mai kokari mu canza wannan tunanin ya mu ahlus sunna mu canza shi mu dawo kan hayyacinmu babu shakka yi ma shugabanni karar tsaye da fito na fito da ziga al'umma against them baya haifar da musulmai ɗame ido sai dai ƙara dagwalgwala al'amarin da ake ci to sana kuma tsine musu da yi musu alkaba'i da la'antarsu ko kuma ma kafirta su ko kuma ɗaukan makami a yaƙe su wannan shine abin da yake faruwa keke da keke da yan boko haram tun 2008 or about ake wannan matsala har yanzu bata kare ba wani alfani ta haifar da musulmi ban da bala'i dubban mutanen da aka kashe da wanda aka kore su daga garuruwansu da waɗanda aka yi musu yaɗe, da wanda aka kashe iyayensu ko mazajensu yanzu an haifi wasu hasken taso a cikin wannan bala'i da aka da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu da kalta ɗinsu duka akan wani za ta an haifi ɗaruruwan 'ya'ya ta hanyar zinata-zinata da tare. an kashe iyaye an kashe mazaje an ɓata dukiya an ɓata gari yanzu mutane da dama a ƙasar borno cikin garin maiduguri ko baga ko biyu ko makamantansu kasuwancinsu da rayuwarsu da addininsu da zamantakewarsu duka ta lalace sakamakon wannan abu duk da ya kawo shi shi ne. fito na fito da shugabanni da an haƙura a kaddara gabanin suna zalunci amma a hakura a yadda ake a zauna lafiya kowa ya ci gaba da abin da yake ganin zai fushi shi ta ba kai ga haka ba amma ka samu wasu matasa suka fito suka yi wannan abin shine kai ga musulmai ga haka ga wannan waki ne daga cikin misali da ya kamata mu fahimta wataƙila mu yanzu da muke nan zariya ka kaddara inda a nan zariya aka yi da ta yi kuma yanzu ba ma yi wannan karatun shagon da ka buɗe yanzu a kasuwa kara ba za ka buɗe shi ba makarantar ka ta islamiyya da yanzu an haramta ta haka makarantun boko din nan na makarantar gwamnati da private da ba sa yi yanzu kana da ɗa yanzu anan zare ko kaduna za ka yadda ka ce ya nemi admission a basu da duguri ba za ka yadda ba ko za ka yadda kana da mata yanzu sai tana aiki a ta ce ta samu aiki ya tafi aiki a asibiti a university of maiduguri teaching hospital don ita nurse ce ba za ka yadda ba saboda me kasancewa garin babu zaman lafiya akwai tendensi na barna da take tuni daban-daban duk kuma waɗannan musulmai matasa da suka haifar da wannan rigima su suka jawo wannan abu da haka a takaice idan ka kalli hadisan jima'a za ka ga abin da suke kira zuwa gare shi shine na farko tsoratarwa game da tawaye mai shugabanni Karfafa al'amarin yi musu addu'a da kiran da neman Allah ya sa su akan tafarki mai kyau kamar da barbari yake cewa idan ka ga mutum yana muguwa addu'a ga shugaba kasancewa dan bid'a ne shi kaga mu ko yanzu tunanin mutane aka ji kana addu'a ta kirki ga shugaba sai a ce ya ce ka ne musamman a ce kai malami ne ko dan siyasa ne ko wani babba ne sai a ce ai an biya shi to tafarkin ahlus sunna ne yi musu addu'a Allah ya sa su zama mutanen kirki Allah ya sa su zama masu kirki da gaskiya sannan nema musu uzuri idan sun yi kuskure da kuma wajabcin yi musu da'a da biyayya da kuma wajabcin girmama su da hani zuwa ga yi musu tawaye akwai nasiha ga shugabanni ba a hana a musu nasiha ba amma tana da tsayin cikin sura hudu kamar yadda ba yake faɗa yace sura ta farko shine kai ma shugaba nasiha a sirrance da kai da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine surar da musulunci da ita sura ta biyu nasiha ga shugaba gaban mutane amma shi ma shugaban yana wajen ka hada shi kamar nasiha da mutane wanda shafi shi da mutane gaba ki daya to yace irin wannan ma idan kana da dama da zaka yi mishi kai da shi to haramun ne kamar a cikin mutane amma in baka da dama da zaka mishi kai da shi to kana iya kai mushi a gaban shi cikin mutane idan ka mishi wannan to ka tsira to irin wannan ne wanda har annabi yake yaba wa mutumin da ya faɗi kalmar gaskiya a gaban shugaba azzali ka iya buɗe baki ka faɗa mishi gaskiya ido da ido ko kai da shi a ɓoye ko kuma shi da wasu a sa'ad da ba za ka iya samun shi kai da shi ba sura ta uku shi ne, a yi mishi nasiha a ɓoye sai kuma ka fito ka ce mutane mun gaya mishi ka baya ki wannan ma babu kyau sura ta hudu wadda tafi kowace yaduwa ne kawai ka zo ka kafa majalisi ko ka kai ta faɗa laifukan shugabanni da sunan kana masu nasiha wannan shi ne abu mafi haɗari a cikin abin da mutane suke domin wannan shi ne yake kora zukatan mutane daga ƙaunar shugabannin da girmama su daga nan sai fara musu tawaye a shekul ufemin rahimahullah a littafin shi mai suna a sahawatul islamiyya bawabit wa tawjihat ya kawo ƙa'idoji da sharɗa guda biyar wanda za su iya ba da dama a yi wa shugaba tawaye ya ce na farko sai an ga an ta'alamu ilmin yaƙinan annas sulta irtakabat kufra sai an zama ana da ilimi ilimi na yaƙini cewa wannan shugaban kafiri sannan kuma an ya kuna martaka batun sulta kufra ya zama da gaske kafircin amma fisku fala ya juzul khuruj alayhi amma fasikanci shan giya ko zina ko cin dukiya al'umma ko karya ko luwadi ko menene in dai ba kafirci ne ba wahan ba bautar wani Allah ko shirka ba to ba za a yi musu tawaye sannan bawahan ce wato kufran mu'lanan sarihan ghaira mu'awwalin kafirci karara bayyane wanda babu baya daukan wani tawili yace da kuma annabi yace inda kun minallahi burhanu inda kun fi minallahi burhanu ai mabniyun ala hujjatin wa burhan ba akan san zuciya ko adawa na biyar na ƙarshe yace kuma ya zama wanda za su tawayen nan suna da ƙarfin da suka san in sun fara tawayen za su iya tumbuki shugaban ba su jana su ya jana shi irin abin da ya faru a Suriya irin abin da ya faru a Libya irin abin da ya faru a kasashe da dama na musulmai ga su duk da haka a aikace an samu wasu mutane ko wasu malamai waɗanda su ba su da wannan ra'ayi kamar yadda misali an samu wasu malamai wanda ba su da ra'ayin cewa Allah yana sama to karka dinga kokarin ka ce bari ka lalubo maganganun su don ka kare san zuciyarka kamar yadda ba za ka ɗauko maganganun malamai da suka ƙayyata ko suka ta'awilin waɗannan hadisai na uluwin zatin Allah dan ka goyi bayan magana ka ba amma akwai malamai da suka faɗa ya da gaskiya adalcin magana in kana magana a ilmance ka faɗa ko ka ishara zuwa gare su abun mamaki akwai mutane guda biyu cikin sahabbai waɗanda aka same su dumu-dumu a tarihance a cikin wannan abu daga cikinsu akwai abdurrahman ibn udai wannan yana daga cikin sahabban da suke malamu baya ta ta shagara amma azmamu zahabi ya kawo labarinsa a cikin tarihin islam haka abu nu'aymin al-asfahani a cikin ma'rifatu sahaba haka a cikin littafin abin nan wannan tabakatu Ibn Sa'adi cewa wannan mutumin yana daga cikin wanda suka taho daga kasar misra suka zo suka yi masayidina usmana tawaye haka abdullahi dan motsi shine shugaban tawayen mutanen madina a lokacin waqatul harra a shekarar 61 bayan hijira wanda suka yi mai tawaye to kaga ba za ka ce saboda sahabbai ne ba za a yi da maganar da suka yi ba babu shakka kuskure suka yi Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yarda al-imamu al-ghazali yana daga cikin na gaba gaba cikin malamai wanda suke ganin cewa ya halarta a yi fito na fito ga shugaba yace amma da sharadin Allah al qitalu fitnatan ukhra to kaga wannan ko sharadi mai wahala a ce kada wannan fito na fitan ya jawo sabon fitina wanda kuma kullun jawo yake haka alqadi iyas Allah ya mushi rahama a cikin sharhin shi na sayyid muslim ya ya kawo ijma'in malamai wanda mujahid ya hakaito sai mai da magana yace a'a akwai wanda suka yi da shi da alƙurtubi sun kawo wannan magana to sai suka ɗauki lazumin aikin wasu sahabbai da wasu tabi'ai a matsayin cewa to wannan aikin na sahabbai da tabi'ai yana nuni zuwa ga sun halasta ne ba haka bane ba haka bane ina fata mun gane wannan jama'a akwai sahabbai su misali tun daga kansu talha da su zubairu da su aisha da su mu'awiya da su abdullahi dan zubair a wanda suke ganin cewa dan zubair shine bai da gaskiya wannan rigima in an ɗauki a haka da su husaini dan aliyu da na bayan su jama'an ibn al-ash'ab duk waɗannan sun yi fitina fito da shugabanni to amma waɗannan a aikata da suka yi ba yana nufin aqidar su ne halasta haka ba sun ga wani abu ne da suka yi wani tawili ba za a ɗauki maganarsu ko aikinsu su yi waƙi da hadisai ba to su waɗancan malaman irin su Rashid Rida a cikin tafsirin shi tafsirul manar da irin su Al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim da irin Iyad a cikin Ikmalul Muqlim sai suke nuna cewa haka na nuna halarci haka nan da cewa waɗannan mutane cikin safai da tabi'ai sun tafi akan halarcin amma za mu zibin tamiya zai warware wannan magana to haka nan kuma a abin nan wato ibn al-juwayni a cikin al-ghiyasi shi ma ya fito karara ya faɗi wannan magana haka kuma ibn hazm a cikin al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal da cikin muhalla kamar ka san irin maganganun shi masu taushi da maganganu da yawa akan haka cewa lalle shi gaba idan baya adalci dole ne a tsaye a ga cewa sai an kawar da shi wannan magana ce take ba daidai ba haka nan kamar da muka ambata ta farko zaidiya da mu'tazila da khawarija wanda sune kan gaba akan wannan akida amma ahlus sunna ba akida su bane akan haka na ku babban malamin tafsiri ibnu aqiya wanda ya rasu shekara ta 541 shi ma cikin tafsirinsa ya tafi zuwa ga haka to da haka a takaice jama'a waɗannan suna daga cikin waɗanda su suke da ra'ayin ana iya yi haka Izudin dan abdussalam babban malami da ake ce mashi sultanul ulama shi ma fatawar shi kenan amma duk waɗannan fatoyin sun saba wa asalin fatawar da malaman farko suke kai to mu kuma ahlus sunna muna cewa muna bin fatawar malaman farko ne muna bin ra'ayin malaman farko wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da na bayan su kirtawa alal misali daga cikin waɗanda aka same su a aikace sun shiga cikin tawaye da shugabannin da suka zamani da su wanda suna da yawa kwarai da gaske wannan tawaye ya ta faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba akwai kamar da muka ambata waɗannan sun cikin sahabbai abdurrahman dan udai da irin abdullahi dan mutse da kuma shi kanshi muawiya abin da ya na ali ba akan gaskiya yake ba sai na ali ya fi shi gaskiya akan wannan rigima haka abin da aisha suka yi da ita da salha da zubairu hasali aisha tsawon rayuwarta ta yi nadama akan wannan abun kamar da yake cikin ta cikin sura alamin nubala tana cewa abdullahi dan umar baka kyauta mun ba da baka mun nasiha ba sai yana ce mata na gane wani mutum ya riga ya galabaice ki akan tunaninki ma'ana talhatu na dan ubaidillah radiyallahu anhu jami aisha ta yi nadama akan wannan abu da ta yi na aljamal sannan haka muka dauki kabiyar waɗanda suke ganin cewa abdullahi dan zubair ba shi ke da sulta ba tsakanin rigimarsa da banu umayya su ainihin wato abdulmalik dan marwan idan aka ɗauki haka sorry sumar wani ɗan haka aka ɗauki haka to ga shi ma tawaye ne kenan aka ɗauki ɗayan shafin to waɗansu su ma tawaye haka abinda Husaini dan Ali yayi Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda da shi da babansa da sauran sahabbai shi ma ba abu ne ba shine abin da ya kamata ba ba shi bane domin wannan abin ya gadawa da musulmai fitina har yau ita ce kuma fitinar da ake so a guje mawa haka muka ɗauki kissa ko rigimar. hujr dan abi radiyallahu anhu wanda a shekara ta 51 muawiya ya kashe shi da shi da wasu abokan shi su wajen 13 ita ma rigima ce mai zaman kanta haka abdullahi al-muharibi wanda yayi nufin yayi tawaye ba muawiya a shekara ta 41 ko da biyu haka akwai al-ala ibn mughith al-yahsubi a shekara ta ɗari da da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi tawaye ma ah, Abdurrahman a ƙasar andalus kenan aka kashe shi haka rafi ibn layth wanda shi ma yi tawaye haka su muhammad ibn ibrahim ibn isma'il a shekara ta 199 wanda ya tawaye ga ma'amun shi ma aka kashe shi haka muhammad ibn Adilan al-qurashi wanda malamin hadisi ne yana da hadisi mu'allakan a cikin sayyid bukhari al-imam muslim da al-arba'a sun rawaito hadisan shi ma ya shiga cikin wannan rigima haka muktar ibn auf ibn suleiman abu hamza as-sulami wanda shine shugaban ibadiyya a shekara ta 130 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawaye ga halifan banu umayya muhammad ibn marwan haka nan kuma husayn ibn ali ibn hasan ibn hasan jikan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan hasan dan ali wanda ah, suka yi tawaye ma abu ja'far mansur to don haka jama'a abinda da nake cewa shi ne ɗan uwa su koma su karanta wancan littafi na ainihin wato doktor abdul karim bandit al-abdul karim abdul da wancan na fauzan danganin maganganun da suke ciki to barin karanta mana wannan magana daga ibnu taymiya domin idan ta kai daga daga dama dole sai irin ibn kimiyya saboda sarkakkiyar da ke cikin magana bari ka ji malami muhannaki wanda yake gogagge a ƙida al suna ne yake fada a taƙaice. ibn taymiya yake fada a cikin minhajus sunna yake cewa fa fil jumla ahlus sunna yajtahiduna fi ta'ati llahi wa rasulihi hasabi al-imkani kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza amatukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu wa ya'lamu wa ya'lamuna anna allaha ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bi salahil ibadi fil ma'ash wal ma'adi yace ahlus sunna suna iya yin su su ga cewa sun yi biyayya daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Allah ce ku yi wa Allah biyayya iya iya annabi ce idan na umarce ku abu ku yi abin da za ku iya in na hana ku ku bari gaba ɗaya? kuma suna neman abu mai nagarta a rayuwa da makomarsu wa annahu sallallahu alaihi wasallama amara bis salahi wa naha anil fasadi kuma ahlus sunna suna bin ka'idar umarni da annabi yayi na gyara da hani na barna fa idza kana al-fi'lu fihi salahu wa fasadu to duk abin da ya zama akwai gyara a cikin shi akwai barna kamar shi irin wannan din rajjahu rajiha huma. sai a karkata zuwa ga abin da yafi karkata yafi alfanu fa in kana a akthara min fasadi in aka ga gyaran da ke cikin shi yafi barna da ke cikin shi rajjahu fi'lahu sai a ce to aikata wa in kana a akthara min salahi in ya zama kuma barna ta fi yawa rajjahu tarkahu sai su ce a bashi fa inna Allah ta'ala ba asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi tahsilil masalih wa takmilil wa takmilha Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan ya samar da maslaha kuma ya kawar da mafasidi dan ya kawar da barna wa taqlilha ko ya rage su fa idza walla khalifatun min khulafa'i min al yazida wa abdul wal mansur wa fai ma an ka samu halifa wanda yake azzalimi macuci sai kwatanta da waɗannan irin su yazidu irin su abdul malik irin su mansur Ya ce to ko dai a ce yajibu man'uhu min alwilayati wa qitalu jama'a mu tashi mu hana shi shugabanci mu yaƙe shi hatta yi wallahi ruwa sai mun sa wanda ba shi ba kama ya fa'aluhu man yara saifa kamar yadda waɗanda suke ganin ɗaukan takobi haka suke fa hadha ra'ayun fasidun wannan ra'ayi ne mara kyau fa inna mafsadata hadha barnar da ke cikin wannan a'azamu min maslahati yafi gyaran da ke ciki wa qalla man kharaja ala imanin bi sultani illa kana ma tawallada ala na min ash-sharri a'azamu min ma tawallada min al Ya ce kaɗan ne ake samu mutumin da zai yi tawaye ga wani shugaba sai ya zama abin da zai haifar na ɓarna. sai ya fi yawa fiye da abin da ya haifar na alkhairi kallazina kharaju ala yazida bil madina ce ɗauki misalin wanda suka yi tawaye ga yajudu a madina mutanen madina ansaru wanda annabi ya ja kunnansu sai suka manta suka samu kuskure suka yi wa yajudu tawaye yazidu ya halasta wa sojojin shi wannan gari suka yi barna a cikin madina babu irin barnar da basu ba suka kashe suka yanka suka ci mutunci wa kabulin ash'ar hakanan abdurrahman ibn ash'ar allazi kharaja ala abdul malik bil iraq wanda yayi tawaye ma abdul malik a ƙasar iraki soja ne daga cikin sojojin hajjaju an tura shi yaƙi kawai ya yi shawara a san ya ce ba za mu yi ba shi aka samu mutanen kirki sama da ɗari da hamsin suka bi shi malaman hadisi malaman Ƙur'ani, alarammomi malaman Nahu, malaman fikin su ibnu abi laila su wane ne su iri dan jubair da yawa suka ruɗu, suka bi shi a wannan tafarki suka shiga cikin kunci da wahala aka kashe wasu aka kori wasu aka yanka wasu aka yi wasu tabo a wuyarsu haza abdu hajjaji aka wulakanta su me ya kai su zuwa ga wannan shine irin wannan abu haka aka samu wasu malamai a kasar andalus ya haifu ne ya haya su ma suka shiga irin wannan tunanin suka hada kungiya suka je suna mitin aka samu wasu suka zagaya suka gawo shugaban cewa ana mitin za a cire ka yasa aka kewaye anguwar ya ce ma sojojin shi na halarta muku wannan anguwar kwana bakwai duk abin da kuka rama ku aka dinga kama mutane ana kulle su a buhu da ransu ana wurgawa cikin teku aka rusa gidajensu aka aka mai da wurin fili aka kame 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi musulmai fa jama'a an kashe malamai a wannan lokacin manyan malamai saboda mutum saba'in mummunan tarihi ne ba da daɗi duk me ya kai wannan shine halasta wa kansu cewa bari su fito na fito da shugabanni shi sa ake haramta abin saboda zai haifar da barna fiye da gyaran da ake tunani to musulunci kuma bai so a ƙara haifar da barna akan barnar da ake ciki yace haka nan kuma wa kabril muhallab alladhi kharaja ala ala ibnihi bi khurasan haka nan ibnul muhallab da ainihin wato tawaye a wa kali muslim sahibu da'awati alladhi kharaja alaihim bi khurasan haka abu muslim al-khurasani sahibu da'awati al-abbasiyya wanda yayi khuruji ga banu umayya a ƙasar khurasana sai da ya ga bayan daular bani umayya shine shugaban tawayen al-musawwida da suka wa bani umayya bayan ya gama tawayen shi ma aka kashe shi wa kallazina kharaju ala al-mansur bil madina haka nan jikokin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammad da ibrahim wanda ake ce musu ibn al-hasan suka yi tawaye mu abu jafar mansur abu jafar yasa aka je aka kamo su tun daga makka ko madina a kafa aka jawo su ana jansu da raƙuma har iraki aka ji aka musu gidajen yari yadda kaga obin na biredi babu windo babu kofa sai dai bayan shekaru kai aka dinga buɗe obin san ana ganin kawai ƙwarangon ɗin jikukunan su ba sai suka mutu ba saboda zalunci kaga duk wannan bai da wani amfani haka nan wa basara haka nan a garin basara aka sake yin irin wannan wa amsalu haƙulai da ire-iren waɗannan wa gayatu haƙulai manufar din ne yin tawaye an yugulib an yugulab aw yaglib za su ce ne ko mu ko su ko a kashe mu ko mu kashe ya yazulu mulku sannan ko da sun samu mulkin ba da jimawa ba ta mulkin nasu sai ya lalace fala yakunu lahum aqibatu sai zama ba su da ƙarshe. fa ina abdullahi ibn ali wa aba muslim huma allazani qatala khalqan kaseeran wa kilahuma qatalahu abu ja'far mansur da abdullahi dan ali wanda kawun abu ja'far din da abu muslim abu muslim al-khurasani da da abu salamat al-khallal waɗannan guda hudu su ne kwamandojin su a wannan yaƙi bayan da suka gama yaƙin sai suka ce ba su gamsu da abin da aka musu ba su ma ya kamata a ba su manyan makamai suka fito na fito da wanda suka naɗa ɗin da tunanin cewa ai muka kawo shi sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ga bayan su bayan sun yi kisa sun yi kisa ba ji ba gani abu muslim al-khurasani da ya shiga da ya shiga da ya shiga abin nan bagdad kamar yadda ibnu kasirin ya ruwaito har kabari sai da ya dinga tonewa yana yana abin nan sai da aka tone kabarin Hishamu dan Abdul Malik suka same shi jikin shi bai lalace ba suka dinga dukan gawar suna taka ta suka kona ta suka sa abin nan itatuwa suka kona suka dinga tattaka tokar suna rawan soja akai sai da suka watsa komai na shi kaburburan banu umayya aka suka dinga bi suna tonewa saboda zalunci to bayan sun gama wannan su ma aka bi ta daya bayan daya da aka shi aka fara kashe qahtaba aka zo aka kashe Abu Salama al-Khallal aka zo shi Abu musulun al aka sa shi ya kashe abokin aikin shi shine wannan Abdullah ibn Ali ya je ya same shi a Misra ya kashe shi da ya dawo shi ma aka zo da shi har cikin fada Abu Ja'far Mansur aka kashe shi aka nada gawar shi a cikin dadduma aka je aka wurga a cikin kafet da ake shimfarawa to duk irin wannan abin da yake faruwa da su kenan to haka nan kuma wa amma ahlul harra wa ibn ash'az ibn muhallab wa ghayrihim fa huzimu kaga da ahlul harra da ibn ash'az ibn muhallab su da an ci nasara akan su wa hazama ashabuhu mutanen suka suka suka karye fala aqamu dinan ba su da addini ba wala abqau dunya ko ba su bar duniya ta ci gaba da gudana yadda take ba irin dai nasu muhammad bin Yusuf dinnan wallahu ta'ala la ya'muru bi amrin la yahsul bihi salahu salahu dini wala salahu dunya Allah baya umarni da abin da zai zama ba zai kawo gyara a duniya ba ba zai kawo gyara ga addini ba wa in kana fa'ilu zalika min awliya illahi muttaqina koda mai yin hakan fa waliyi wa min ahli sunna koda ahli sunna ne falaisu afdala min ali wa aisha wa talha wa zubair duk wanda zai wani tawaye da ke falalan aisha da talha da zubair da ali ba wa ma hadha lam yuhmadu ma fa'aluhu min al-qital da haka su ma ba a yaba musu akan abin da suka yi na yaki wa hum a'zamu qadaran inda Allah sun fi girma a gurin Allah fiye da waɗancan wa a asanu niyyatan sun fi kyakkyawan niyya min gairi fiye da wasu wa kadhalika ahlul harra haka nan mutanen harra kana fihim min ahlil ilmi wad dini khalqun akwai mutane masu kirki da ilimi da addini a cikin su wa kadhalika ashabul ash'ab kana fihim khalqun ah, min ahlil ilmi wad dini wallahu yaghfiru lahum kulluhum yace Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya wa qad qila lish-sha'bi al-imam shabi yana da gaskiya suka shiga cikin wannan fitina ta ibn ash'ab sai aka tambaye shi aka ce aina kunta ya amiru menene matsayinka ga wannan fitina kala kuntu haifu ya qulu sha'ir yace ni kamar yadda mawaki yake cewa ne awadhibu fatta anastu zi'ibu in awa wasan wata insanu fakittu atiyu yace ni ina daga cikin wanda ake cewa ne karkeci yayi kuka sai muka biye mushi mutum ya yi magana muka kibiye mashi ma'ana mun bi mahaukata ne da wawaye ya ce wato fitnatun ya ce fitnatun fi fiha barara a tikiya wacce wata fitina ce wadda mun yi ta ba bisa biyayya Allah ba ba mu tsoron Allah a cikinta ba wala fajaratan akuya wacce mu ko ba tsantsan yan iska wanda suke da karfin da za su iskanci ba ya ce da haka Allah ya jarabci mu wannan magana ce ta malami daga cikin malamai wanda ya samu kanshi a cikin matsala wasu suka gudu wasu suka yi abin nan da sauransu to gashi lokaci ya kure bari mu saurara a nan sai mu sa kata na biyu insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum